rayuwa kenan kullum talaka shine a wahala kawai a duniya hai Allah kawo mana canji Allah kawo mana dauki kai yawa alhaji daman na zo ka ne na gama aiki na haba me na faɗa maka na ce maka ka bari sai an yi alat zan tura maka kuɗinka ni me kake ci na baka na zuba ne ka bari in ne zan tura maka kuɗinka me yasa ku talakawa kuna da wani abu na faɗa ma zan tura ma kuɗin nan ye zan cinye ma kuɗinka ne to amma alhaji na aiki nan da saboda in je ni ma in samu abin da zan ci da ni da ne na ne amma na zo kana ce mun wai sai an yi alat wannan wani irin zalunci ne to zan cinye ma kuɗin ka ne na sani ne zan cinye ma kuɗin ka ne amma ko ba za ka cinye mun na faɗa maka ka bari in ne zan tura maka amma alhaji ni ma ina so ka in je in abin da zan yi in biya wa kaina bukata na yi wannan abin ba dan komai bane da in je in biya wa kaina bukata kai me yasa kuke haka ne ka taba ji na ci kudin wani a ƙasa a garin nan ka dawo nan da kwanaki zan baka shikenan baka ban kudi na ba Allah zai kwata mu ka je ka nan da kwanaki na na taba cinye ma kudin ka ba komai rayuwa kenan kullun shi talaka shine a wahale ba komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru ne haka kai abokina makaranta ina tunanin gaskiya zan haƙura da yi gaba kai a zamanin da muke yanzu ta da ka haƙura da makaranta to abokina in zaka ka duba ka gani ka duba fa dan Allah yanzu hakan nan ko da a ce kayi eh? ka to za ka kalli cewa in har ba baka da wani tsayayye ba sai ka kalla kawai kayi shi ne a aikin banza a wannan kan kasa nawa kullum nake ga maka akalla fa ana samun NCA graduate sun fi dubu goma a shekara to wanda masu digiri bane masu diploma ko yanzu karatun dama da kai ne din fa ka san me abin da kai ba wai din samun aiki ba gwamnati fa ita ta daina samun mutane aiki yanzu to in za ka duba hadin za ka ga cewa ba mu da kuɗi mu ma kanmu abincin da zamu sa a bakin mu ne lokacin yana wahala eh. yanzu haka abubuwa da dama sun canza hmm. wanda in har dai ba kana da tsayayye ko kuma dai kana da wasu dai manya dai to duk wani abin da za ka yi aikin banza ne su manyan nan kai su iya iyaka ayan suka sani in har dai ba na su gaba komai in ya ka duba har gani idan ka je ka waje kamar ma'aikata haka mm. za ka ga cewa 'ya'yan manyan nan ne wani ma ba shi da qualification mai kyau akan abin amma za ka ga cewa ya samu waje mai kyau ya gani shi ne abokina ka san yayi wannan shi kaddawa kowa da ya kalan nashi kowa kowa wannan haka ne ko duk inda kai tsinci kanka kowa akwai kaddara kuma ka gaida da kaddara kairi ko shari kowa kowa wannan haka ne babu ko na abokina insha Allah ku na gode sosai da wannan kaifin duniya da ka bani insha Allah zan kawo da wancan tunani na cewa zan bar makaranta wani ma da kana kaddararsa gaskiya ta wani wannan ya ce a ce mun kira shi mun tambaye shi me yake damu a rayuwa din ne nake gana cikin damuwa gaskiya dai tun ya kamata ga shan hangarta abokina jima na jima na ya muka ga sai kuka kake kana tafiya abin da ya fi in akwai abin da ya fi kuka dole na yi to wannan wani irin abu ne haka a gaskiya da muka kalle kamar tosiya ma wannan dalilin ya samu ka ce dole ne mu zo mu tambayi me yake damun ka idan muna taimakon da zamu iya ma sai mu ma a gaskiya ba za ku iya taimaka min ba gwara ku bar nan kama hanya ta an yi tafiya ta sakamako na je na aiki a wani shahararren mai kuɗi bayan na yi aiki na kammala aiki na na je wajen alhaji in ce alhaji ka ban kuɗi na zan tafi alhaji ya ce min shi bashi da kuɗi wai sai ya ji alhaji kuma alhaji yaushe zai yau gaba ɗaya muna kusan biyar ga wata sai na jira kwana ashirin da wani abu sanda ya ɗauko haikina ba ya sa in in bai ban hakina ba Allah zai kwata mu Allah ki sai haƙuri waɗannan haka muke ta fama da su babu damuwa insha Allah Allah yana kallo kuma insha Allah zai kawo mana sauyi tunda abin su suna da shi su ne dace a ce suke taimakawa kuma zama cewa su ne suke eh, nemo hanyoyin da za su ci mana mutunci insha Allah Allah zai kawo mana haƙin mu yi haƙuri ka ɗauki haka a matsayin ƙaddarinka kai haƙuri